الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس الله بكاف عبده ويخوفونك في الذين من دونه ومن يريد الله فما له من هذا ومن يهد الله فما له من مضل عليك الله بعزيز انتقام Allah ce alaysa bi kafin abda shin ubangiji bai isa ba ya zama mai gamsarwa game da bawansa ai ubangiji ya isar maka da yadda in ya tsare ka ba wanda ya tsare da kai فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ويخوفونك بالذين من دونه su waɗanda ba su imani ba suna tsoratar da kai waɗansu waɗanda ba Allah ba duk wanda bai imani da Allah ba shi gane yake yin imaninka da Allah shi ne zai sa abin da ya ɗauka a matsayin Allah ne cutar da kai shi da wayo kawai gonaka suna razanar da kai billa zai min dunihi dangane da ababen da suke bauta sama ba Allah ba Allah ce wa man yudlilillahu fa ma lahu min had dukkan wanda Allah ya batar da shi baya da wanda zai iya shiryar da shi wa man yahdillahu fa ma lahu min mudil dukkan wanda Allah ya shiryar da shi ko babu wanda zai batar da shi alaysa Allah bi azizin zikram in Allah bai zanto ba shine mabuwayi ko ma'abucin daukan fansa ga waɗanda suka saba mata ko su kauce wa tsarinsa lalle Allah ya isa ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هلهن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هلهن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم إن ذاك تنبيس من خلق السماوات والأرض cewa wane ne ya halitta sammai da karsai guda bakwai din nan la yaqulunna Allah wallahi za su ce da kai Allah idan kun Allah shi kadai ke yin halitta to ai ya kamata ku yadda kuma shi kadai ya kamata halitta din ta bota ta kwata yadda ya kadai ta wajen halittan halitta to haka ya zama cikin halitta kuma ta kadai ta wajen ibada wato tauhid rububiyya na jagorancin mutum zuwa ga tauhid rububiyya kun kace da su fara'aitun ma da'auna min dunillah ku ni labarin waɗanda kuke kira ko kuke bauta musu ba Allah ba in ni Allahu bi dhurrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu rahmati hal hunna kashifatu dhurri shin suna da ikon yayi wannan cutar ba su da shi aw aradani bi rahma ko idan Allah ya nuface ni da wata rama yalwan arziki lafiya a jikina hal hunna mumsikatu rahmati shin su suna da ikon rike wannan rama tun ta kasa isuwa zuwa gare ni ba su rike dukkan wanda ba Allah ba ya da ikon da zai maka wannan da haka manzo Allah ya zaka alka fasalillah wa idza ta'anta fasta'in in zaka roka to ka roki Allah shi kadai in zaka nemi taimako to ka nemi taimako wajen Allah shi kadai da haka yake da al'umma za su taru kansu cutar da kai ba sa iya cutar da kai da wani abu sai da abin da Allah ya rubuta a Allah kudura cewa zai shafe ka inda za su taru cewa za su amfana da kai ba su iya amfana da kai da komai sai da abin da Allah ya kaddar dama can zai same ka a cikin kalam wajen jaffata su irin wannan tauhidi shi ya kamata ya zauna a cikin zuciyar dan adam ba mai cutaswa sai Allah ba mai kuma arzikawa sai Allah ta'ala shi kadai shi yasa dukkan waɗanda suka yi gwagwarmaya da annabawa abin da suke tsoratar da annabawa wai idan an saba wa tsarinsu na gargajiya wai allolinsu za su yi fushi da mutum wai mutum zai talauci wai mutum zai shiga uku irin hujjar da aka baiwa annabi nuhu kenan irin hujjar da aka baiwa annabi hudu kenan suka ce inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu abin da muke tsammani lalle alloli da suka fushi da kai sai ka samu motsuwa a cikin kwakwalwarka da haka ce da awar a zo a bauta sama Allah shi kadai qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni yace ni ina sanya Allah ya zama shaida kuma ku ku zama shaida ni na barranta na yi fito na fito daga dukkan abin da kuke bauta wanda yake ba Allah ba in har kuna ganin suna da tasiri baki duni jami'an ku taru ku yi mun kai da ku da allolin na sun malatun birowun kar ku yi mun jinkiri ko da na sakan daya ku hana ni ruwan sha ku rike oxygen kai in samu abin da zan shaka in yi numfashi don in rayu ku nade kasa idan mallaka su ce ku nade sama idan mallaka su ce baki duni jami'an sun malatun birowun inni tawakkaltu ala Allah rabbi ورب ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم yace ni na dogara da Allah shi ne mahalicci na shi ne mahalicin ba wata dabba a ban kasa ba ce Allah na rike da zamfanta ma'ana shi ke sarrafa ta yadda ga dama Ida aka ce dabba dukkan halitta da mai kafa biyu da mai kafa hudu da mai kafa shida in akwai abin da ya fi shida ba Allah ne ke rike da su in rabbi ala siratul mustaqim ubangiji kira yake bisa ga tafarki madalici cewa mutane su tsaya kan tafarki madadi. in rabbi ala siratul yani wajibun alayhi an yubayyana as mustaqim wajibi ne kan Allah da ya wa kanka ba wani ya tilasta masa ba cewa zai bayani tafarki madadi. tafarki madalici din ko shine bijirewa duk abin da ba Allah ba da yadda da Allah shi kadai a matsayin sa na rabu a matsayin sa na ilahu gane da kyau da haka ba mai cutarwa shi ba sai shi ba mai amfanarwa sai shi kun kace da su hasbi Allah Allah ya riga ya wadatar da ni Allah ya gamsar da ni alaihi ya tawakkalu almutawakkilun kuma ga Allah ne dukkan waɗanda suke da dogaro ya kamata su dogara da haka duk wanda ya tsoratar da kai wannan Allah yace in wani ya fushi da kai zaka rasa arziki ko in wani ya fushi da kai zaka samu talauci to duk wannan mu da zato ne ma ga Allah dan Allah ne kadai mai wannan sanya ma Allah kishiya ne ka dauka da an yi fushi da wani fushi akwai malaman da suke dauka idan an yi fushi da su za a talauci kuma mutane sun yarda ka akwai malaman da suke yawa masu mulki barazana cewa in dai ranmu ya bashi to al'amarin ka zai dagule ka manta da cewa tun yaushe muke bata masa rai al'amarin mu ko bai dagule ba ba abin da zai same ka ba wanda ya zai ce wai dan ka bata masa rai al'amarin ka zai dagule Shi ne wa wanda baya iya mallakar numfashin da yake shaka sai an koro masa iskar ba da ikon kawo dare ko rana shi ne zai ce idan ransa ya faɗi sai a gina ruwan sama idan an zaji wajen Allah sai ka sake ibada amfanin gona duk wannan barazana ce da za su razanar da mutane kan abin da yake ba haka bane ba tabbas bane ya so nawa mutane suka saba musu kuma suna ci suna sha kuma suna hayayyafa suna auratayya kuma suna da abin hawa ko ba abin da ya rabu cikin arzikin sai kadai ne kawai ake razanawa a baka tsoro kai ma kafin kanka ya waye da zarar kanka ya waye kai ma sai ka yi ta waye jirgi da sauran suke tawaye Allah ya mutu قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

ubangiji ce kulka ka ce da su ya kaum ya ku mutane na imanu ala makanatikum ku je ku yi ta yin aiki akan hanyar da kuke kai inni amilun ni ma zan ci gaba da yin aiki akan hanyar da nake kai tun da na kira ku kun ki ansawa tsammanin ku abin da kuke kai shine gaskiya to ni ina da tabbas cewa abin da nake kai shine gaskiya in har ba ku yarda ba to kowa ya rike na shi fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san cewa manya ya azabun kuzi wane ne azaba za ta zo masa irin azaba da za ka kunyatar da shi wa ya hillu alaihi azabun muqim wane ne azaba madimanciya za ta sauka a kansa inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq Allah ce lalle mun mun saukar maka da littafi don mutane su yi amfani da shi bil haqq mun saukar da shi da hada da gaskiya fa man da dukkan wanda ya rikita tafarkin shari'a fa li nafsihi to kan da yawa gata wa man dalla dukkan wanda ya bijire ya kangare bayan an yi masa wa'azi bai ji ba bayan da ma ya zillu alaiha san dai kan kan kansa ya hallakar wa ma anta alaihim bi wakil kai bai ba mai gadi bane a su zaka ce dole sai ka ce da su imani kai dai kai wa'azi idan sun rike dan kansu in kuma suka kansu kuma haka dan kansu sai الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون الله يتوفى الأنفس حين موتها ألا شيكي كرفر رايك حين موتها لوكة متوت والتي لم تمت في منامها ولن نقول لوكة متور سبيبة ألا نكرفس في منامها لوكة برشنس فيمسك التي قضى عليها الموت bayan an karɓi rayukan masu barci sai Allah ya rike waɗanda ya zartan musu da mutuwa. sai ya zanto an yi barcin da babu farkawa kenan wa yursilul ukhra wadanda ya kaddara suna da sauran numfashi to sai ya aiko da rayuka su dawo su shiga gangan jiki ila ajalin musamma zuwa wani lokaci sananne shi ne kayyadaddun shekaru da aka iyakance maka ko aka iyakance miki inda fi zalika lalle a cikin yin haka din la ayati akwai ayoyi da ke nuna bunƙasar mulkin ubangiji li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke yin tunani lokacin da kowa ke barci ana zare masa idan Allah ya kaddara za ka tashi sai a dawo maka da ran sai ka tashi idan Allah ya kaddara ka zarce kenan kuma sai a rike wannan ran ba za ta tafi ba da haka kenan kullum dan adam yana mutuwa ya farko kenan dan barci mutuwa ne da haka hadisi ya tabbata cikin bukhari idan annabi ya zo kwace barci sai ce bismika allahumma amutu wa ahya da sunan ka zan mutu da sunan ka zan farfado bayan ya farka daga barci sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan mutuwar idan al-maut barci yake na al-wafatu subra mutuwa ta gaba dai take al-wafatu kubra ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ويموت الإنسان ويحيا مرة أخرى domin barci din nan karamar mutuwa ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi kaga cikin nan akwai razanar shi a kai bai sako ba kaiwa Allah ne ba duk da za barci kuma kullum za a dawo da kai kila idan aka ba ki dawo da yanzu dan adam ba dan Allah ya sanya mutum da kowa ba kullum idan ya zo kwanciya inda zai ji zuwa ya zama zai zai fita kuma in ya fita ta tabbatin ya dawo da wani ba zai iya bacci Ba amma Allah sai ya far da kai sai mantar da kai wani abu abin da ka jahil sai ma wani lokaci yana da amfani dan ba zai dame ka da yawa ba saboda haka mantuwa da aka sanya wa dan adam ita kanta wata ni masu cikin nimomi don ba dan wannan mantuwar ba wani lokacin da mutum ba zai iya komai ba wani lokacin sai ka samu kanka manzo Allah yake cewa abai Ko kuka kasance a wani hali da za ku dawwama a kai sai mala'iku sun sauka sun yi muku musafaha dan kun zama yan uwan juna shine wani lokaci waɗansu tuna ka ji bunƙasar imani ka ji ka ba dama ya mulle da karatun qur'ani san alheri da wanda yake take da wanda bai gaida ke assalamu alaikum assalamu alaikum a ga sa wata rana kuma sai dan biyar ku ana gaida take ma ba ta haka sai da kana magana sai da <laughs> to da mutum zai dawo a wancan yanayin wani da sai ya sun sauka sun yi musamman da mutum haka maza Allah ya su amma da dan mamantawa ne wannan dan da shi zaka samu ka ci abinci shi zaka samu ka yi kaza na duniyar ka ba dan ba a manta ba ba wanda zai je nema kowa na tunanin kila mala'ikan mutuwa na dan kofar gida bai wa zaka nema wa ba an gane ko da haka dai wannan na nuna kudurar ubangiji cikin karɓar rayuka a koyus amin ta khadu min dunillahi shufa'a shin waɗanda suka riki wanda ba Allah ba a matsayin masu to? shin sun riki waɗansu Allah ko ba bayan Allah a matsayin su ba masu ceto kun ka ce da su a walau kanu la yamlikuna an yanzu wanda kuka riga a matsayin masu ceto ko da ba sa mallakar wani abu wala ya ce nuna ko da ba sa hankaltar maganar da kuke tun da yanzu ba su da rai? duk dai zaka shiga da kansu a matsayin masu ceto ma'ana ana zargi ga kafiran larabawa da suka rike kuma kansu a matsayin masu ceto to su waɗannan gumaka din ceto su nan fa mallaka ne na ubangiji ba mallaka su ba dan me za a roke su sannan su kuma kan nan a lokacin da kake magana ba su da hannu ba su da ido ba su da bakin da za su yi magana alahum arzun yamshuna biha am lahum aydin yamshuna biha am lahum ayunun yubsiruna biha am lahum adanun yasma'una biha sai suna da kafar da suke taka su yi tafiya da ita suna da hannun da za su bayar ko su karba da shi suna da idan da suke gani suna da kullun da suke ji duk ba su da wannan tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun haka za ga gunki ya zura ma ido amma idan irin na yan tsara ne wanda baya kirka fa yanzuruna ilayka kamar kallon ka suke wa hum la yubsirun hali ba ta da to haka kuma ka suke to haka dukkan wanda karka a matsayin mai ceto su waɗannan ka suka karka. kai ko kila wani mutum karka daban wanda yake ba gunki bane ba amma kai ka mai da shi gunki a aqidan da aqidan ka sai irin abin da aka kidan aka kudurce game da gunki ka kudurce game da shi a cikin dai iko dai mallakar Allah ne shi kadai in za ka roƙa sai ka roƙa wajensa kada ka roƙa a wurin dan adam roƙon Allah da kai ya Allah sa ni cikin ceton masu daga kuma su ceton kira kuma ceton mallakar Allah ne da aka da ka tashi roƙa sai ka ne sai ka roƙe amma idan ka kira wani kin ya shi wani ka sa cikin waɗanda za ka ceta farko shi ceton ba mallakar sa ba na biyu wa ba ka labarin yana cikin masjid ko ba haka wani ba ba ka da wahayi akan cewa yana cikin mace ba ma ne ka roƙe shi abinda da ba da shi kuma shi ba ba ka da tabbacin shi yana cikin masu fito ko shi ma na cikin waɗanda za a ci ko ba haka bane ba duk kirkin ka a duniya ba kai kirkin sai na ba shi ko ko ma da to su ba da shi daga mutane suna da mutane ne ya da zahiri ne aikin na mutum ne tsakanin su da Allah ba da kyau kaga shaidan nan da suka bayar duka da su suka bayar an gama yakin khaibar wannan ya zo ya wuce ga wannan ya yi shahada ce fulanin shahid sahabbai na fata faɗa wani ya yi shahada su zo su gawar wannan sai wani ma ya yi shahada sai gano wannan zo sai wani ma ya yi shahada suka zo kan gawar wani suka ce wani ma ya yi shahada sai maza Allah ce kalla inni ra'aytuhu fi an-nar fi zalla fi aba'atin zalla yace ko alama bai shahada ba da shi dan na hango shi cikin wuta ya sace wata malin malin ko jan babu lokacin da aka kammala yaki kafin arba ya saka cikin kayan da ba da shi tana cikin wuta ashe dukkan wanda yake aiki da kirki kyautata masa zato kake a zahirin da dan baka san batinin sa dole ne ka mutum da aiki da kirki ka kyautata masa zato amma ka yi ce dari su dari idan ka samu wannan damar ka san abin da ke cikin zukata rukunin da ke sa a karɓa yake ba shi ne imani ba to imani kuma abu ne na zuci kai baka sani ba sai dai kai zuci to idan ka rantsewa da zai ke to kamar dai yake da ka rantsewa da na da imani kai ko baka da tabbata cikin zuciyarka kun bai nan da kyau dan haka dai dukkan wani mutumin kirki kyauta ta zato ne ake yi ba tabbata ba shi kuma ceto mallakar Allah ne sai a roƙa wajen Allah ya Allah sa mu cikin ceton masu ceto ka ganin wurin sai Allah ya sa ka cikin waɗanda ya sun dace cikin bayansa amma ya wani ka fike ni nan wurin ka ka sun ya ba Allah kishi dan ka ce wannan na mallakar ce to yadda Allah ke mallakar sa shi ko Allah ce shi kadai ke mallakar ce to kamar yadda aya za ta nuna nan gobe Allah ce wallahi shafa'atu jami'a له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من ce kul ka ce da su lillahi su jami'a ceto gaba ɗayan ka mallakar Allah ne ba wani mutum da ke mallakar wani bangare na ceto lahu mulku samawati wal ard gare shi ne mulkin sammai da ƙasa yake gaba ɗaya thumma ilayhi turja'un sannan ya zuwa gare shi ne za a mayar da ku a gobe kiyama dan haka sai ku roke shi ceto din ranar tashin kiyama ba su to ba su da ikon yi sai da izininsa man da zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni wa ya zai fito a wurin sa in ba da izinin ba da haka sai ka roke shi wa idza zikra Allah wahda idan an ce idan an ambaci Allah shi kadai masu wa'azi suka ce a kirayi Allah shi kadai ko annabi yace a kirayi Allah shi kadai me ke faruwa isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba sai su kyamata haka dan me za a ce Allah kadai dare yanzu ba za a yi ta tawassuli ba yanzu ba za a kama kafa da wani da wani da wani ba sai su damu kishi suke da Allah dan me za a kira shi kadai kishi ma'azzat qulubul ladin la yu'minu bil akhir al-ishmizat shine al-istikbar wato girman kai wato sai suka su su girman kai wajen karban gaskiyar da aka kira shi ko kuma ka ce kishi ma'azzat bi ma'ana na farat an-nufur kenan وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا yayin da ka kirayi بنجد ka shi kadai cikin alqur'ani kace shi kadai za a roka so shi kadai in za a fada za a kira sunansa da sunansa za a to waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba sai ga sun jure baya wannan ka zama muke yin waliyai ka zama muke bayan Allah yanzu ba za a yi tawassuli ba yanzu ba za kama kafa ba sai damuwa ta kama wallahi ba za ka zo mai cikakken imani da Allah ba da cikakken imani da ranar tashin kiyama ba har sai lokacin da ka yarda cewa mallakar sama da kasa gaba ɗaya na Allah ne da ka baya halatta a roƙi wani bawa cikin bayan Allah ko mun kusancinsa zuwa ga Allah in an roƙe ka an yi shirka duk wanda aka roka ko mun kusancinsa zuwa ga Allah in an roƙe ka an yi shirka eh mun je sai na da kusanci amma mun yadda yana mallakar ko da kilomita faɗin kilomita ɗaya sama ko a kasa a ce mallakar sai ba da Allah ba cewa yana da falala yana da kusanci a wajen Allah wannan daban cewa kuma yana da mallakar wani abu cikin mulkin Allah wannan daban rigimar mu cewa yana mallakar wani abu shine rigimar mu ba maganar yana da falala ko ba ya da falala ko ba haka ba dan kana kawo wani mai falala wani mai daraja kamar annabawa kamar mala'iku sai a sa su zama kishiyoyi da Allah ta ce kaji kamar annabi Muhammad ce bai sai kaza ba ba wanda yake bai sai kaza ba shi da wasu sun kowa cikin halittar Allah gaba daya ba taba yi ba ba za a taba yin kwatan kwatan ba sallallahu alaihi wasallam amma mallakar sama da kasa mallakar Allah ne shi kadai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam baya mallakar wani abu sama ko kasa da haka Allah ya ce kace da su kunna amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ba na mallakar kowane irin amfani ba na iya mallakar kowane irin abu mai cutarwa sai abin da Allah ya gada mu naf'an ga na kira ne zarran shi ma na kira ne dukkan su ko fi siyakin nafai shine la amliku wannan kira fi siyakin nafai da umum dukkan inda na kira ta zo a jerin zancen da yake kore magana a kai to tana fa'idantar da kowane irin abu ma'ana bana mallakar kowane irin amfani ma ma kalla au kasu ba na iya mallakar kowace irin cuta ba ma kalla au kaso duk mallakar Allah ne shi kadai to idan annabi Muhammad baya mallakar wani abu waye kuma za ce na mallaka babu shi gaba ɗaya mallakar Allah to da haka su waɗanda aka soyar da shirka cikin zukatansu in an sa kirai Allah shi kadai su rinka damuwa wannan ya zama makiya bayan Allah makiya auliya Allah makiya kaza ishma zakulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa za zikra alladhina min ne, amma da an kiraye wani wanda ba Allah ba ya idza ta yastabshirun sai su rinka fari ciki wallahi wannan ta faru a ganin ido wani ba Allah ya yi ciki yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka yi shiru aka ji ma ya yi ciki yace ya shehu wani ta yawa kaga wannan ahli ahli ya bi da ajin da ya fi sai ka bai Allah ya sanya mutum shawa amma ya zama ahli ahlin in girman Allah mu ci tsoron Allah mu gane al'amura yadda su ya dan ya kanka yi tuntuɓe za ka kira shi sunan wani kuma a ce ya zama ahli har kan jin daɗi eh wannan dan gida ne ahli yana son auliya Allah yana son waliyan Allah mutum ya sanya ma Allah kishi ya kana farin ciki إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومثله معه القيامة وما لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ubangiji ta'ala ce kul ka ce allahumma fatira samawati wal ardi ya allah ya wanda ya kaki halittar sama da kasa alimul ghaibi wa shahada ya masanin gaibu masanin abin da yake bayyane anta tahkumu baina ibadi kai ne zaka hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi cikin abin da suka kasance suna a akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo sallar dare daga cikin du'a'ul istiftahi da yake buɗe sallah da ita a sallar dare bayan yayi kabbara yakan ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم dan yin aiki da abin da Allah ya ce da shi cikin wannan aya dan Allah ce kul ka ce Allahumma ya Allah fatir samawati fatir nan kaga mu na da mu zuwa da haka zan ko mansu ana kaddara ya unnida idin ya fatir samawati wal ardh alim al ghaibi shi ma dai munada mudaf da haka zan ko mansu ana kaddara ya unnida ya ya sanida ya alim al ghaibi wa shahada ya masanin abin da yake koyi ya masanin abin da yake sarari an da ta kuma bai da ka fi ma kanu ya talifon kai da kake hukunci tsakanin bayi dangane da abin da suka kace suna tsakani kaga sai manzo Allah ya Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil ya Allah ya ubangijin jibrilu da mika'ilu da israfil ba da samawati wal ardi ya wanda ka yi halittar sama da kasa ba tare da ya san kuri a wajen wani ba alim da bai shahada an ta kafu bai ne bani kai ne yake hukunci tsakanin bayi dan dangane da abin da suke sabani da haka li mabdu li fihi min al hadd bi kidri shiriyar ne zuwa ga abin da aka yi sa bani da izinin ka da ne zuwa ga gaskiya cikin abin da aka yi sa bani lalle kai ne kake siriyar da wanda kaga dama zuwa ga tabbaci mu da ka wannan sunna ne mutum ya rika karanta wannan dawo da tsaye musamman cikin sallar dare cikin kiyamun laifi ko da kana bin liman idan liman yayi kafara kafin a ci gaba za ka yi cikin kowace raka bi in ka samu dama ka sake wani ta ba sai idan ka raka bi sai sallama wannan raka'o'in biyun da ka shiga kuma sabuwar sallah ce ita ba ta da alaka da wata da aka wani lokaci Abdullahi da Umar bayan ya raka bi ma sai kirawo bawansa yace kai je ka kawo min shayi ko je ka dafa min kunu sannan ka ke kafara dan ya nuna cewa ya halatta yin surutu ko cin abinci ba a wannan tsakanin ashe sallah ce daban-daban raka ce raka ce ne salatul layl masna masna فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض da a ce waɗanda suka zalunci kawunansu suna da mallakar abin da ke cikin kasa jami'an gaba ɗayanta a basu su dukiyar duniya wa mislahu ma'ahu a kara musu kwatankwacin su tare da ita lafta daubihi min su'il azabi yawmal sun nemi su fanshi kansu da shi dan a kare su daga munin azabar ranar tashin kiyama ma'ana kafare da za a mallaka musu dukkan duniya yadda dan adam ke son duniya sannan su ba azabar ranar tashin kiyama a ce ba za a cece ku ba sai kun bayar da sun bayar su kaga ba sa mallakar ballantana su bayar ko da sun bayar bayarwar ba za ta yi amfani ba an gane ku? domin da za su bada dukkan abin da ke cikin kasa innal ladzina kafaru da za su bada dukkan abin da ke cikin kasa ne yadda dubihi yanzu zai la rabi wani wani da dan su fashi kansu daga wuta ma su kubbila ba za a karfa ba an gane ku wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun irin abin da suka kasance ba sa tsammani shi ne ya bayyana gare su abin da ba sa tsammani na azaba ne ya bayyana gare su wa sai ya ma kasabu munin abin da suka aikata ya bayyana gare su ranar tashin kiyama sun gani wa haka bihim ma kanu bihi yastazi'un irin abin da suka kasance suna izgili da kiyasu suka فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين وإذا مس الإنسان ضر dan adam idan wata cuta ta shafe shi da ana sai ka ga ya yana mai keɓance kira ɗin baya haɗa mu da wani sun za ka na idan muka ba wata ni'ima ta musamman daga gare mu kuma sai ka ya kan gari kala sai ce inna ma utituhu ala ilmin sannan dai abin nan da aka bani an bani shi ne bisa ga tantance ni na dace da shi haka dan adam ke wa Allah girman kai ko yace inna ma utitu wa la ilmi an bani shine saboda masaniya ta game da harkar kasuwanci da shiga da fitin wato ainihin rayuwa ce sa da sabu kaza baya yi tuna cewa ni'ima ce daga Allah daga man tarfin Allah sai iya kasuwancin sa ne wani ya ji yawa har yanzu ko bai da kuɗi sai Allah ce bal hiya fitna bali abin nan da Allah ya baka jarraba ce daga gare shi walakin na aktharuhum la ya'lamun sai da mabiya mutane yawan mutane ba su da ba su da masaniya kad qala alladhina min qablihim hakika da yawa daga cikin waɗanda suke kafin su da sun faɗi irin wannan kalma mummuna fa ba agna anhum ma kanu yaktubun irin abin da suka kasance suna aiwatarwa bai wadatar da su komai ba wurin Allah ma'ana duk da abin da suke da shi na duniya bai hana Allah ya kama su da azaba ko ya karɓi rayuwarsu lokacin da ajalin ya kare ba ba sabon sayyi'atu ma kasabu sai munin abin da suka aikata ya zo ya shafe su wallazina zalamu min haula to haka waɗanda suka zalunci kawunan su ma cikin waɗannan kafiran namu ne yanzu sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu da sannu muganyar aikin su za su dira akan su dan Allah ce wala yuhikul makru sayyi'u illa bi ahli ma kirki wanda yake mummuna baya baya fada kan kowa sai waɗanda suke ma abokansa wa ma hum bi mujizin da dai su ba su isa masu gujewa Allah ba ko masu gagarar Allah ba Allah na iya kama su da azaba lokacin da yake jinkiri da ya musu ba dan sun gagare su ba أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا شنباس cewa anna Allah yusir wa bangiji shi ke cikin fita arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma Allah shi ke take ita arzikin nan dai haka ga wanda ya ga dama inna fi zalika la ayati lalle a cikin haka dan akwai ayoyi li qaumin yu'minun da mutanen da suke yin imani da Allah suke yin imani قل يا عبادي الذين أصروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حديث يا تبت cikin sayyid bukhari daga abdullahi dan abbas yace waɗansu mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su ba sun ce rayuwa ta jahiliya sun yi kisan kai mai tarin yau sun yi zina sun yi sun yi sun yi har kai yawa sun yi kowane irin barna yanzu tarin zunuban nan idan mutum ya tuba Allah na iya yafewa sai Allah ya saukar da wannan aya kun ka ce ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim ya bayina waɗanda suke asrafu ala anfusihim sun yi fasadi ga kawunansu ta hanyar sabo tsakaninsu da ubangiji la taqnatu min rahmatillah kar ku mai tsammani daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lalle allah bai gafara ne mai dinka aka karanta musu aya da suka suka musulunta wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan aya ke nuna wa fadin rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala duk yadda zalunci duk yadda barna kar ka ɗauka cewa wato aikin da kai Allah ba zai yarda ba domin shugabannin bangaren shugabannin ayyuka na barna ai guda uku shi ne shirka kisan kai zina shirka kisan kai zina wannan su ne shugabannin manyan laifuka gaba da su ne Allah ce bayi na girba sai wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي illa الله إلا بالحق ولا يزنون sai ce wa man yaf'al zalika yalqa asaman yudha'af lahu al'azab yawm al wa yakhruj fihi muhana wanda zai aikata dai daga cikin gukukun nan to zai gamu da azaba za a ninka masa azaba ranar tashin kiyama kuma ya dawo man cikin ta sai ce mai illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim wa kana Allahu ghafurur rahim sai dai wanda yayi tuba ya yi imani ya yi aiki aiki na gari to irin wannan mugayen ayyukan su za a musanya su zantar kyawa to kaga an ambaci shirka an ambaci sunan kai an ambaci sunan kuma aka ce in an tuba za a fita ashe nan mutum ba zai da bai tsammani ba sai da Allah ce la taqratu min rahmatullah kar ku dai tsammani daga rahmar ubangiji ko a nan gudan aka tsaya a shi kenan kowa ya gasu to amma sai Allah ce inna Allah jumla ta aliliya kenan saboda me kamar matambayi ya tambaya saboda me kan kan mu dai tsammani ya kawo jumla ta aliliya ta buga dalili dan saboda shi Allah ya dukuru zunuba in aka tsaya nan ma yayi domin az-zunub arz da namun da ke cikin istigrafiyya ke ta shafi kowane irin zunubi inna Allah yaghfiru dhunuba amma sai aka yi da sa aka ce jami'an saboda me yake gafarta zunubi gaba daya innahu huwal ghafurur sai shi ne gabara mai jin kai dukkan su jumla ce ta aliliya ta alila ne cewa saboda kaza akai kaza saboda kaza akai kaza saboda kaza akai kaza da aka duk girman laifin mutum kare shi ya zama ya kai matsayin da Allah ba zai karba ba duk laifi iri biyu ne ko ya zanto shirka ko ya zanto abin da bai kai shirka ba abin da yake shirka in mutum ya mutu a kai to ba za a tuba ba a tuba ko ba ya yi tuba inna Allah la yuzuru an yusaka bihi ko wa yuzuru ma dun zalika liman yasha abin da zai kai shirka ba sauran laifuka in mutum ya mutu yana yi idan Allah ya ga dama ya yaɗa masa in ya ga dama kuma ya kama shi da azaba gurgudun laifin shi sannan ya kai shi aljanna haka manzo Allah suna alaihi cewa mutum zai shi yace mummuni ba abin da zai hana mummuni shiga aljanna ko da yayi zina ko da yayi sata Abu Zar al-Ghifari ce ko yayi zina yayi sata annabi ce ko yayi zina ko yayi sata ko ya yi zina ya yi sata ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata ko da abokin riba ya ce. to wannan hadisi ne yake wa, abin da yake wa dai shi laifi na zina da saka, sata wato ko dai Allah ya ne mutum ya shiga aljanna kai tsaye kamar yadda yake wai lafiyar wajen zan ban yasa ko kuma a kama mutum da laifin a yi masa azaba din amma ba zai dawoma cikin wuta ba karfi za a cire shi a kai ka aljanna to saboda haka ne dauki wannan hadisin ya zama cikin yan murji'a waɗanda su za su ɗauka a ah, to tun da dai ko mutum ya zina ya saka zai shiga aljanna bari zai shiga to ai ba za ka shiga ba karin al'amari kila sai an kai ka wuta an maka azaba to zaman wucin jadi din na auta ko ina amfani ko mun ji dai mutum ya auta dan Allah ba ya shiga uku ba yanzu a ce an hura wuta ta duniya ba a samo guma guman itace a hura wuta a ce bari a saka ka mun daya a fito da kai din kuma Allah wani hali mutum zai samu kansa to wannan wutar ta duniya kashi ɗaya ne cikin saba'in ta wutar lahira ne labarin ka duk wani karshen zafin wuta na duniya ka ɗauka shi ne karshen zafi to ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira to wajibi duniya wannan ko da rabin mutum ne da haka manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi yace waɗansu din za a ci a cikin su amma lokacin da su sun zama kaman gawayi sun kone gaba ɗaya kurmus dan kar mutum ya bi irin waɗannan ahadisun raja idan jayar shi saboda akwai wanda suke bin ahadisun raja wanda ke nuna wa ta rai sai irin shi akwai kuma wanda ke ɗaukan ahadisul azab shi kuma irin jayar shi bawa ya fitar da shi. to kowanne laifi ne guda biyu zaka da kai aiki da shi kai aiki da wannan kai aiki da wannan lalle akwai raja amma kadar ja'i din ya zanto al'amna min bakarillah lalle akwai wato ainihin tsoro amma kar tsoro din ya zama ya ko alqunutu min rahmatillah la alqunutu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أنزل إليكم من من قبل أن العذاب من قبل أن العذاب وأنتم لا تشعرون التي ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku al inaba shine gaskiyar koma zuwa ga Allah a zuci da magana da aiki wa aslimu lahu ku mika wuya zuwa ga shi Allah ta hanyar kadai ta da ibada min qabla an yati yakum al azab tun kafin azaba ta zo muku tun malatu sarun sa'an nan ya zanto ba za a taimake ku ba in har sai da azabar ta zo wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ko bi mafi kyawun abinda da aka saukar zuwa gare ku daga wurin ubangijinku من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة تلك أكون عذاب لقومك بعد صوبة ثمانية وأنتم لا تشعرون هل هذا الكوب كسم عذاب الله أن تقول نفس يا حسرتا على ما فوتت في جنب الله وإن كنت لمن أو تقول أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين التي أن تقول نفس دوما كروة ليك ذو تتي يا حسرة يا حسارة ندامة Alama ma fi jambillah bisa da abin da ne sakaci fi jambillah cikin umarnin ubangiji jam amrin amrullah wa in kuntu la min as lalle na kasance cikin masu gaskili in na ga mai riko da addini ku koma zuwa da Allah tun kafin ranar da mutum zai faɗi wannan dan faɗin wannan a ranar ba ya da amfani a nan gidan duniya ya kamata ka faɗi wannan ya maka amfani ranar tashin kiyama rai za ta ji ya hasarata ya da damar alama farratu kan abin da ne sakaci min farrata yufarritu tafridan shine sakaci idan mutum ya yi ta abin da aka wajabta wanda kishiyar sa shine al-ifrar aka ce afrata yufritu ifratan shi kuma wannan shine wuce gona da iri cikin abin da aka ce kowanne laifi ne ba a san kauce gona da iri cikin abin da aka ce yi ko ba a san abin da aka ce yi kai sakaci ba kai ba kar mutum ya zo ce ya farta alama farrata fi jambillah wa in kuntu lamina sakirin ne laifi biyu yi? na farko abin da aka ce yi sai bai yi ba na biyu kuma sun ya gama sai kuma sai na musu dariya yana musu kirki haka ake dukkan saurin da ya rike addini sauran samarin da shi dan ya wanke musu hannu a kashe su rinka masa iskili suna masa dariya ai ga wuta da mutum eh ga sallah wannan sarkin ai sallah yanzu ce ai sallah akwai samarin da zaka dinga faɗa abu kan da wasu ka karanta da yawa kai ka karanta da yawa to kai da baka matsanta ba ne kake so ai shi mutumin da ya tsayar da gemu mutumin da yake sallah kan lokacin ta mutumin da ta fasa sa yayi tsar da shi ba sauka kasa ba mutumin da yake cika alkawali mutumin da yake gaskiya mutumin da yake gaskiya dan Allah ne ya saka maka yanzu dan Allah ne masu kidan gara ya fara suna kidan gara ya da mutunta maka ba sai wannan baka taba zuwa wajen mutuntan kaje sun tsara ka kidan gara da kidan holo suke baka taba zuwa maka ya maka ce masu shin barasa sun mutunta maka ga ya shi nan a garin ka su kaɗa ganga su zagi Allah su faɗi bakar magana game da ubangiji su jingina masa da duk ba su matsanta maka wasu da zai ka ga ka ruwai nan duk su yi fasikansu su musu da ya kama amma saurayin da ya rike addini yawanci ne kuma ya matsanta maka shi da ya shiga cikin ka da kuma gidansu a kawai ya rike in ya rike Allah kuma zan Allah yi wanda mata su rinke masa cewa ana masa dariya ai ka kanka nan gurin ta sa ita a to ina dalili a to ya ne ki dake mai da kanki linda a to yan matan boko ki ga wai ta sa ita ne ta mai da kanta linda to ke da kika fesa idan kika fito biki da ni kuma ta aka ce miki wa ba ki ciko lakan ta kanki ba na ina kin fito kin zo kin sa dan baki kin sa hoda kin zazzare ido kina wani abin da kamar yan wasa kwaikwayo to me kika burge a cikin wannan a kawai ana tafiya ana wani cikin gam ana gasne shi ka dake na tafiya kina gasne me kin burge wannan ba bai shine burge ba sabawa Allah bai shine burge ba yarin sarki da ki da kike da kuruci na ta shekara da wuce yanzu kina yarinya matajiya idan kika je wanka har kallon kan kike kike yi sai kina burge kan ana nan gurin abin da kike kallo yana burge kike kin je wanka din nan a cikin bayan sun kai shekaru ashirin da biyar da talatin kuma sai da kanka sun sun kin su ya zama wani abu daban ba haka bane ba duk wani fasiki da kike burge shi aka yi shekara talatin talatin da biyar yanzu sai dai kawar ki ko ba ce ba in kina nan da zai wata rana ɗan kuma ya daina ya shi garin namiji shi ne yana yaudaran mace da yawa sai yayi da mata hawa ɗaya ɗaya har biyar ya mai shekara talatin da bakwai ya gama da ita bi mata mai shekara talatin ya gama da ita bi mata mai shekara ashirin da biyar ya gama da ita yar shekara ashirin ya gama da ita yana jiran an da ya yaudare ki ya gama da ita duk wanda ya fasu tanti da ke yau kuma kuna gamuwa sai ya kau da kai wai ba shi bane ba dai kina jiran mota a bakin hanya ba abin da ya shafi zai kau da kai ya wuce to me abin da ke burge shi kuma har kisa kina izgili ga masu zuwa sallar dare kina izgili ga masu sa hijabi kina izgili ga waɗanda suke kamalallu waɗanda suka zato. inda mace ta gane fa. duk namijin arziki yana son mata arziki duk fasiki ba zai je aure ki bayan ya fasikanci da ki ba yana son zai je auro wata wanda ya san ba sai fasikanci kin ga ya gaba da shi ya san aikin banza ne wannan saboda haka duk inda namijin arziki ke mai tsohon kansa kima da mutunci yana son ya gama ta arziki dan ya san akwai bambanci ko a kasuwa tsakanin naman da mahaushi ya wanke ya gyara ya sa kyalle ya rufe ko ya sa leda ya rufe da wanda mahaushin sai bar shi a buɗe bai sa kyalle ya rufe ba ko da ya hau ko wata kura ta hau idan ka je kasuwa wanda za ka je rubabban ko buɗe to haka ba wani ma mutum zai ga wata abu ne ya riga sun ka zama a ka idan ta tashi daga nan gurin kafin ta tafi ba su mai dubu ko kafin ta jira ba su ko ta ina ne namiji nawa ta ci karo da shi akan nawa ne ya ga tsare shi ba wannan ba duk wanda ya shiga tafi da ita a kawai dai ta ga sai idan tafi ya kula sai kwanta akan duk ya mamma sai ku babu biyar babu dalili duk wala ta tafi idan an ka ba ka biya da kike rika ta ka birki da gangan idan tsiya idan ka birki dinki makalkale duk a banza ya ji daɗin jikin ki rage ko na kasa da kai to dan Allah wata kima za ki yi a auren duk wanda yake da kudin shi bayan duk an riga an gago murkushe shi a cikin tasu an riga an ci daga a bayan zama gaba ya wani kima za ki amma idan kika sa hijabi kika natsu kika yi shiga ta kamala kowa ya daga cewa eh wannan bai kamala shi wallahi idan mace ta sa hijabi ta tsare kanta kuma ta zama mai kunya da kun haɗa ido so ɗaya kanin farko cikin ta sauki idan ta wallahi idan ta tsowa hanya da ta kanta mutum na shakka ko ibris ya gama da ke yana shakka ibris to amma da zarar kin yi yage da kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza kin banna a da kin yi tarin gaji kin yare kina kamar wata sabo tsayuwa da menene kina tafiya kina kowa ba har hakki ki gani kowa sai ya ce ya ka hanya mai mace ke taya ki mai mota ya taya ki mai tura amurin ke taya ki dan tafi kowa sai ya taya ki saboda har haji waina ce ga tunan ana yawo ne ta yi ne ana yawo ne wa amma duk da haka ke cike da bakin da zaki yi izgili ba ki gane kin saba Allah ba ke zaki yi izgili ga masu itikafi ke zaki yi izgili da rashin kunya ga waɗanda suke zuwa wurin karatu ko suke zuwa islamiyya ko suka sa hijabi. Bikin san ba tun tuni sun tuni ba ke suke ga yasara. lokaci kar ya kure ki ki gara ki tuba cikin kafin lokaci ya kure an ka kula nafsun tun kafin rai ta zo tana cewa ya hasara ta alama farzatu ya kai kona ya nadama ta kan abin da ne sakaci ban yi ba fi dan billahi cikin umarnin Allah wa in kuntu lamina sakare da iskinin cewa mutane au ta kula ko rai ta zo ta ce lau anna Allah hadani da a ce Allah ya jiye da ni la kuntu min al-muttaqin da na kasance cikin masu hadisi ya tafi cikin musulun da imamu ahmad manza allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mummuni da zaran ya mutu za a nuna masa gidansa da ke cikin aljanna a nuna masa gidansa da ke cikin wuta in ya bi gidansa da ke cikin wuta sai ke kai ko na ke wato da a ce ban bi allah ba da san ne matsayina sai yi wa allah godiya duka da yadda ya samu shiga aljanna haka wanda ya kardare haka wanda ya tsiya shi ma da zaran ya mutu tun daga cikin kabari za a nuna masa matsayinsa da ke can a ce ka gidanka san na aljanna da ka bi Allah ka ba to yanzu ga gidanka wanda yake sai ka tana cewa law anna Allah hadani ina ma Allah ya fiye ta ni la kuntu min al-muttaqin da na kasance cikin masu takawa aw ta kula hina tar azaba ko ka dare ta faɗa lokacin da zaka ga azaba law anna li karratan ina ma a ce zan sake komawa duniya karo na biyu ba a kuna min al-muttaqin zan cikin masu takawa ba wannan lokacin جلت بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين التي بلى ba haka bane abin da kace wai na amai da kai gidan duniya ba zai yi ba amai da kai kan da aka ayati aiki na ayoyi na sun riga sun zo maka ka kazzabta bi har sai ka kare ka. lokacin da ake maka wa'azi gani kake masu yin wa'azin ma kansu ne bai waye lokacin da kaga waɗansu sun kama shirya cikin maza ko mata kai a ganin ka ke a ganin ki wadda ta riki shirya ba wayayya ba ce ba ke ce kika waye ke ce jar yau wadda ta ke to karni na ashirin da shi kuma ke da karni na ashirin da ɗaya saboda haka tsammanin ke kenan baka zabta da haka ka kare da ayoyin wanda ka bar kai girman kai baka bu ba wa kunta min al-kafirin kuma kai kasance cikin kafirai yau yawmal qiyamah to a ranar tashin kiyama fa taral ladina kadabu ala Allah wadanda suka wa Allah kariya zaka gansu wujuhuhum muswadda su baki kirin da su amma na halittar su kafin kai zuta alaysa fi jahannama mutuwal lil mutakabbirin in jahannama ba ita ce makoma ga dukkan mai girman kai ba ai manzon Allah ya fassara girman kai ya ce shine a faɗa ma gaskiya sai ka ci karba ko kuma ka rikewa mutane kallon raini wannan shine girman kai duk wanda aka ma gaskiya kar ka wanda ya faɗa ya faɗa in dai abin da ya faɗa gaskiya ne cikin Qur'ani cikin hadisi ne karba ko da kai da shi a gona sa'in sa wannan wani abu ne daban na rayuwa a ba karba abin da ya kisar maka da sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون wa yunajji Allahu allazina taqaw Allah zai tsirar da waɗanda suka yi takawa suka tsoraki Allah bi mafadatihim zai tsirar da su ta hanyar rabautar da su la yamassuhum su a wannan rana wani mummunan abu ba zai shafe an gane ko wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba Allahu khaliqu kulli Allah kowane gani ala kuma Allah shi ne ke gado kowane irin abu shi ne wakili kan kowane irin al'abar lahu maqalidu samawati wal ard gare shi ne mabutan sama da mabutan sama maqalid Abdullahi da Abu ya fassara su ne mafati ma'ana makullai na sama da makullai na kasa da a hannun Allah wadansu malamai suka fassara shi khaza'id a hannun shi ne taskokin sama da taskokin kasa da yake ma'ana arziki da ke zuwa daga sama ko daga kasa zuwa hannun Allah والذين كفروا بآيات الله وذن بس الكافر كيما آيوين الله أولئك هم الخاسرون إنهم وذن نمسوا في حسارة قل أفغير الله تعموني أخذ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولله فاحفظ وكن من الشاكرين قل كتير سوء بغير ni a أعبد in yanzu wani Allah kuke umarta ta in bauta ta masa Ayyu ayyuhal zuwa ya ku taron jahilai da in ba jahilci ba me zai sa a ce a bauta wani Allah wala kad uhiya ilayka Allah ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila da min qablik haka mun yi wahayi zuwa ga wanda yake kafin ka wahayin mai shine malamai suka ce na'ibul fa'il din ai shafi uhiya ilayka tauhid wa uhiya ila allazina min qablika tauhid abinda aka yi wahayi zuwa gare ka shine kadai ta Allah haka abinda aka yi wahayi zuwa ga wanda yake kafin ka shine kadai ta Allah da haka Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu tagut ai wannan shine tauhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun dan ka san tauhidi ne shi fa karshe sai aka ambaci kifiyarsa shi ne shirka la in adrakta wallahi in ka kuskura kai shirka bayan an maka wahayin tauhidi la yahbatanna amaluk aikin ka wallahi sai ya lalace wa la takunanna min al-khasirin kuma za ka ji cikin Allah ya san manzansa ba zai shirka ba amma ana faɗa ne zuwa ga kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'umma cewa shirka na lalata aiki dukkan mutumin da yake shirka aikinsa gaba ɗaya Allah ba zai karɓa ba. Ya Allah ce balillaha fa'bud Allah kadai shi zaka bauta dama wa kun min shakirin ka kasance cikin masu godiya gare shi وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى wa ba Allah su kafirai ba su girmama Allah ba haka kadarki matakar girman sa inda sun girmama shi irin girman sa da sun gane bai kamata a samu a gane ku wal ardu jami'an kasa gaba ɗayan ta tabbatu jamkar ta ce yawmal a ranar tashin qiyama was samawati mai guda sai din nan ya bi yamini suna leke an nannaɗe su a damansa subhanahu sarki ya tabbatar masa wa ta'ala amma yushrikun kuma ya girma ga barin abin da suke haɗa. shi ga wani abin da ke cikin bukhari da rasul karanto mana shi kai tsaye da larabcin daga abdullahi dan mas'ud yace ja'a habrun min al-ahbar ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin malaman yahudawa ya zo wajen manzon Allah yace da shi fa qala yace ya muhammad ya kai annabi muhammad inna najidu أن الله يجعل السماوات على إسبع والأرضين على إسبع والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلق على إسبع يسي قبع أبن موزني في كل التاب من الدورة وبنجي تعالى zai sanya sannan bakwai gaba ɗaya akan ɗan yatsansa ɗaya kasan bakwai gaba ɗaya kan ɗan yatsa ɗaya itace na duniya gaba ɗaya kan yatsan yatsa ɗaya Walma a wasara ruwa da fadin kasa kuma shi kuma ala isba kan dan yatsa daya wa idan al khalaiqi ala isba sauran halittu gaba ɗaya kan dan yatsa daya fa yaqulu sannan sai ce ana al malik ni ne mamallaki abinda mai cikin at-taura kenan yana zuwa daidai nan Abdullahi dan Musulmi ce fa zahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai mata Allah yayi dariya hatta badat nawajizu har sai da hakoransa suka bayyana tasdiqan li qawlil habri dan gaskata abin da wannan malamin ya faɗa an gane ku dan gaskata abin da ya faɗa sun makara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah ya karanta wa ma qadarullah hatta qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yaqul sarki ya tabbatar masa ya bunƙasa ga barin abin da suke hada shi al'amarin ubangiji ya fitar da shi da a ce wannan na nuna mana ubangiji da ala yana cikin duniya ne ko yana wajenta dan idan ka ce duniya ba faɗin sama da ƙasa to Allah baya cikin sammai baya cikin ƙasa yana saman su ne gaba ɗayan domin samman bakwai da ƙasan bakwai ba su kai girman su iya ɗaukan ubangiji ba Mun fahimta ku? tun da gashi kan man bakwai gaba ɗaya kan nan ya zaga kasan bakwai haka itacen duniya gaba ɗaya kan ɗaya duwatsu kan nan ya zaga ruwa kan nan ya zaga haka kuma sauran halittu kan nan ya zaga ya yi haka da su sannan ya ce anan maliku ne ne mamacin to shi a ina ke inda ya biyo kansa sani ka faɗa ka ce yana nan yana waje yana cikin masallacinka yana gobar masallacinka yana gidanka ka wannan so game da ubangiji shi yasa masu bid'a sai ce da kai to ka ce wai Allah ne zai kammala arziki to al'arshi halitta ne kafin ya halitti al'arshi a ina yake to ita kanta wannan tambayar bid'a ce to tunda sun tambaya kuma sai a ce ba mu sani ba shi ya san inda yake waye ya sai sani kana da wanda ya sai sani kawo shi mutum ne masa da amma bayan ya halitta al'arfi ya ce ya dide cikin al'arfi wannan kuma ga ayoyi nan guda uku cikin qur'ani ko ba yana kan ba kuma duk larabcin duniya a kistawa yana nuna lallai yana kan yana kan al'arfi duk larabcin duniya ai ka san wani nan wani zai alfahari larabci ke kisa duk abin da zamu faɗa sai mu ce ka duba kamun sun larabcin gaba ɗaya larabcin dabo ne shi larabcin dabo ne ba karanta shi ake a iya ba duk kwararru a cikin larabawa asalinsu a waɗan malaman larabci da suka yi kuke asalinsu ba larabawa ba ne shi ba wai abu bishir ba ba larabci ba ne al-imamu zamakhshari mai asasur balaga mai littafin al-kashaf ba ba larabci ba ne ba amma duk duniya ta yadda in dai larabci kake so mai kan larabci a babin tafsiri ba kaman kanta duk da yana da bid'a wani bangare da mutazilanci amma larabci akwai shi babu kamar sa a cikin da tafsirin tafsiri su. babu larabci wani da kwanta kokari a laraba zaka ai karanta ta ake to amma saboda haka shi ba mu bari ba yanzu kuma larabcin yau ba za ka zo kai barazana ba ko in yi barazana idan ka faɗa abin da ba larabci ba ana da littattafan da za a koma rafransa sun za a koma a kare kai ko ba haka ba ya ka idan na da sai a duba littafin kada har yau ba taɓa zuwa a ce mun duba mun ga ba haka ne ba sai da a yi an je an amma kaga in mutum yana so ya kure ka da gayya ba idan ka faɗa ka ba da referensu ka ce ga hadisi cikin bukari zai je ki malamin nan kariya ne mun duba a bukari babu ga hadisi cikin muslim kaga ya hutar da kansa ya hutar da jama'a kariya ne mun duba cikin muslim ku. ga littafi kaza na malama da ya rayu karni kaza mun san kaza na malama da ya rayu karni kaza da duk a duba sai a ce kariya ne amma sai a kasa kare sawa da wannan ba za a ce an koma referensu ba sai ya a zo a ce haka mu muka saba iyaye da kai haka suka saba mu ko ba haka muka saba mu muka abinda manzo Allah ce ne ki zani wannan wani abu ne ai ba abin da yake ilimi dadi ba abin da yake ilimi dadi ba da mu bane gidan wani haka zaka faɗa ka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce da aya ga hadisi wanda yake ba haka ba shi ya kawo sun da kuma ana zage-zage an da yaro farfasa sun ne sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan ba shi zai kare ka ba ba yadda za ka kare kanka sai ran da ka koma cikin bukari ka koma muslim ka koma tafsiri ibnu kafir ka koma ibnu jarir tsabari ka kake samu kan wannan doran za a ka tuta kuma za mu zo mu baka baya amma ka kaza wannan islami mu baya ba zai yi ba وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى amma shi ko ba Abdullah da barke sai manzo Allah ne yi burbuki yayi dariya har asarin suka bayyana dan duk abin da habar da wanda ya faɗa sai ka dan suna tawili sai wa ai ta sai yawa har abin ya ba annabi mamaki sai yayi dariya to Abdullah dan Mas'ud ka shi cikin nan hadisi yace tasdiqan li qawlil habri to sai ayatu da Allah وانفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم انفق فيه أخرى فإذا هم سياق ينظر ونفق في الصور ذا a بوسا أتكين كهو أرانا ذات القيامة فسائق من في السماوات ومن في الأرض wato busa da ke nuna kusantowar kiyama kenan sai dukkan wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa duk su faɗi su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya gida wannan busar wato busa ke na wanda kowa zai faɗi ya mutu kamar yadda wato hadisi manzo Allah ya karanta a ayar ثم نفخ فيه أخرى sannan sai a sake buta karo na biyu bai za hum qiyamun sai ga mutane gaba ɗaya sun tashi yanzu run suna duban juna wato buta wannan da kuma za a yi tashi kenan ya tabbata cikin hisabi a hadisi da karin buta ta farko da cikin shekara arba'in ne za a yi buta kowa ya mutu shekara arba'in gaba ɗaya ba kowa mai rai a duniya dan Allah ya nuna ɗan adam gajiya wa liman al-mulku yau yawma din kenan lillahi al-wahid sannan a sake buta kuma kowa ya tashi manzon Allah ya ce ya za mu yi hankali na ya kwanta barci yi karfi ko dadi a ido na ga dan mala'ikan mutuwa ya sanya kaho mala'ikan da zai busa ya sanya kaho a bakinsa ya karkatar da kansa ya in jira ke a ce busa ya busa a yanzu haka abin da ke cikin mala'ika na nan ya shirya kai mu da muke ta gina gidaje muke ta jira amma shi daga ya duka muna yi shirin shi ta ne ya riga ya rike kafan kawai jira shi a ce kusa to Allah ce fa sai kamar fi tamatu man fil ardi illa man sha Allah sai wanda Allah ya so wane ne wanda Allah ya so wadansu malaman tafsiri suka ce shi malaikan mutuwan da malaikan jibril da mika'il wadansu sai kaza wadansu sai kaza ibnu ya yace duk wanda kuka ce sai shi din nan ba nasi akai daga Allah ko manzon su da yake sai tsammani ne illa man sha Allah wace dole sai ka sani kace sai wanda Allah ya so idan an bi ka waye kace ni ma ban sani ba wanda dai Allah ya so yace dole sai ka fada ba maka da nasi aqida yace annabi kan sai ya tawakkul annabi da kansa yake cewa za a yi kusa sai in fito daga cikin kabari idan na fito kasa da yake na fito sai in ga annabi Musa yana rike da wata dirka ko wata gwafa cikin gwafar al'al annabi ke ba sani ba shi ya san ka ne ka san ne farka ko kuma shi da ba da aka yi rusa bai mutu ba an sakan ya mutu da su ma da ya a nan gidan duniya a madadin da ba sai ya mutu ba da ta ce ya ba ba Allah ka tsaya ce bai san wanne ne da cikin wannan ce ba ya yi tawakkuli dan kai ka tawakkuli a nan kuma shi kenan sai zama rigima wajibi ne sai ka san wanda wanda aka ce lamar Allah ba annabi ya ce daga Allah ko manzon sa ya kace malaika jibril istidafil wallahi duk wanda ya faɗa bai sani ba illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama duk wanda ya tambaye ku sai ban sani ba Allah bai faɗa manzon sa bai faɗa ba ba ni da wata kofar ilimi sai abin da Allah ya faɗa ko manzon sa da wani abin da bai sani ba kuma sai ka kame bakin ka da sai Allah ya وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي yakhruj nuru rabbiha sai kaga kasa ta haskaka saboda hasken ubangijinta wa wudi alkitab aran nan sai a kawo littattafai na ayyukan na ayyukan bayi waje abin nabiyyin kuma a zo da annabawa wa shuhada a zo da shaidu wa qudiya bainahum ay hukunci tsakanin mutane bil haqqi hukunci da ke cikin adalci wa hum la yuzlamun da dai su mutane ba za a zalunce su wani abu ba wa wudiyat kullu nafsin ma amilat ko rai sai a cika mata abin da ta aikata na aiki in aiki kirki sakamakon kirki in aiki na ne kuma to sakamako dai min jinsu amal wa huwa a'lamu shi ubangiji shine masani bi ma dan dangane da abin da mutane suke aikata وسيق الذين كفروا إلى جهنم

wasiqal ladina kafaru suka ga an koro waɗanda suka kafirta ila jahannama zuwa ga wutar jahannama zumaran kungiya kungiya waɗanda suke yan fashi ga tawagar su waɗanda suke mazinata ga tawagar su waɗanda suke yan kowan nayin ga tawagar su kowanne ne zumara hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da za su zo ma ita wuta kuti har abuwa ba sai a bude komai suna zuwa ana budewa sai zafin ya fara dukan fuskar su kenan ya fuje humul azab azaba ta fara wa kama daga nan wa qala lahum khazanatuha sai malaikun da ke tsare da wuta su ce da su alam ya ta rusulun minkum kin manzannin ubangiji ba su zo muku ba ya suna alaikum ayat rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijin ku wa yunziruna kum mai yawmikum hadha kuma suna razanar da ku haduwar ku a wannan yinin irin na yau qalu sai su ce bala yi eh, lalle haka sun zo mana ba ولكن أخذ كلمة العذاب على الكافرين إذا كلمة العذاب تارك أتاك لك عشان كافرين سيما كافرين إيماني إذا جاء سيد سوء ادخلوا أبواب جهنم وجاءت تقوت جهنم خالدين فيها كنا ما تدوما تلك قضية مثوى المتكبرين وتتابوا لنا مقوما مقوما ما تجير من كي لاموا لنا إذا جاءت جهنم وذوق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة

wattaqaw rabbahum kuma sai a taro waɗanda suka ji tsoron ubangijin su ila Aljanna su ma zuwa ga aljanna zumaran su kuma tawaga tawaga wato ko waɗanne da irin ayyukan da suka yi fice a kai waɗanda suke masu yi itikafi ga su masu azumi masu azumi kuma ga su dan masu azumi akwai kofa ke bantacciya gurin da babu rayyan ko ba haka ba masu jihadi ma ga su kowane irin aiki ne da irin kofar su har sai na abubakar ke cewa to idan ya zanto kowane irin aiki da irin kofar kuma za a kira kowa su je su ga kofar to yaya za a yi idan mutum a kira su dukkan kofofin kuma kin ma akwai wani mutum da zai samu a kira su dukkan kofofin aljanna a samu ya fito cikin masu jihadi ya fito cikin masu sallah ya fito cikin masu azumi ya fito cikin masu itikafi ya fito da akwai wanda za a samu haka annabi ce kai kana cikin kai dai kankana wanda za a kira ya ta dukkan kofofi in ya zo mutum ya zabo da ya gada mai to ce malamai suka ce a can wajen kafare an ce wasiqan da kafaru nan wajen mummune an ce wasiqan na da ko kowanne an samu a sauk sai suka ce amma akwai bambanci sauƙun da kafaru ko ro kafare da za a yi wannan za a izo kiyas yidquna ila nar jahannama da'an ana dunku da kiyar mutum ya gaba mutum ana kura shi ne yidquna ana dunku da ila nar jahannama zuwa ga jahannama da'an da kike fakalzu da izani da izan amma su mun ne ba suka ce ba kawai ne na koro su ba da abin hawa za da koro yasa Allah ce na da muttaqina da ar-rahmani wafda wa ne mujrimina ila jahannama wirda ko ne ko mun domin idan an ce wasu baki waɗanda suke na girmama ba kamar shugaban kasa zai manyan baki daga wani wuri ka san taron su za a yi ma daban ne to haka yin aljanna da nan kuma ya san babban da kowa amma kafiri ko na sukul mujrimi ne ko rusa ake yadda ake ko da dabba za su shiga ruwa a guje ki daga gari ana bunta ana duka haka za a kora Duk da sauki ne amma akwai bambanci kenan tsakanin وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها حتى سنزوا عند الجنه تكي وفتحت ابوابها كما ارجع ان بودي قبولها وقال لهم خزنتها وتسي ملائكه ما تسالن تسيد دسو سلام عليكم امنتي تفتا غريكم sai kuka kuka kun ji daɗi kun more fa dukulu a khalidi kun kika ci kuna masu dawo babu zuwa ba su ba kika ci nan gudan an ce hatta idza ja'uha futihat abwabuha anan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha maganganun malamai sun ce wata kwarai da gaske a kai dangane da fayyace wannan wajen ce wawu can da ke nan wawu tsamaniya ce na nuna kofofin da tabbas shi sa a kawo can na wuce tunda ba su kai tabbas ba bakwai ne da haka ba kawo wawu ba dan la hasaba to abwabu li kulli babin minhum juz'un maqsum kama yadkur sai da sai bayani amma dai wannan yana daga cikin zance mafi ya rauni wajen fassara wajen wadansu malaman suka ce wa kujatin la hasabi ne hatta idza ja'uha hatta idza futihat abwabuha kuma wa qala lahum khazantuha to jawabu hatta din kenan bai zo ba idza din nan jawabin bai zo ba an shafe da kuma a larabci an saba a jawabin wannan na idza din ko na lau da sauran shafe shi kuma na nuna bunkasar matsayin ya fi karfin a da kawai da haka aka shafe sai dai sauran maganganu masu yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama ba وقالوا sai ka sun ce alhamdulillah ya koyi tabbata ga ubangiji wanda sadaqanawa da mu ya gaskata mana alkawarinsa wa awrasana al-ardha kuma ya gadar mana da kasar aljanna da tabawwa min aljannati haythu ta tsaka al-ardha an aljanna da tabawwa min aljannati haythu ta muna zama cikin aljanna irin yadda muka so mu gore fa ne ma da abidi ba da Allah da ladan mata da cikin masu aiki wa ta'awwal wa من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين a wannan lokaci kai wanda ka sami shiga gidan aljanna sai ka ga mala'iku hasi na min haulil arsh wato sun kewaye wato ainihin al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna masu tasbihi hada da godiya ga ubangijin su wa qudiya bainahum bil haqq kuma a wannan lokaci ya riga an zartar da hukunci tsakanin mutane da adalci wakila sai ka ji an ce alhamdulillahi rabbil alamin wato dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu to a can wurin idan kun lura wajen a kafirai ila dukulu abwaab jahannam za a ce shiga cikin jahannama kuma aka zo aka ce kuma wato wakil alhamdulillahi rabbil alamin za a ce ko ya tabbata ga Allah duk ba faɗi waye ya faɗa ba to shine malamai suke cewa dukkan halittu za su yi tarayya kan cewa yan aljanna lalle sun cancanci shiga aljanna in an nuna wa mutane ayyuka sun gani da kansu za su yi lalle ku shiga nan ne wurin da dan wata dan aljanna kowa sai ya tabbatar dan aljanna aljanna ce guda ce haka shi dan wata bayan an yi hisabi ya ga aikin su shi da kansa sai ya faɗa cewa wuta ta fi dacewa da shi bal insanu ala nafsihi basira walau alqama azira ya dace dai wakil qila alhamdulillahi rabbil alamin dukkan ya koyi tabbata ga Allah ubangijin su, abin da muka faɗa wanda yake da daidai Allah ya kawo lada kai wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya bai mana ah, kuma kamar yadda muka faɗa sun jiya anan ya kamata mu dasa aya dangane da tafsirin mu wannan shekarar sai kuma mai wuyar gani in ji bahaushe wato baɗi idan Allah ya kai mu da rai to shi ke idan kuma Allah ya nasa halin muna fatan Allah ba mu cikawa da imani wanda zai baya da tabbata yammacin gobe idan Allah ya kai mu za mu ansa tambayoyi musamman tambayoyi da suka fi kowanne muhimmanci muhimmanci muhimmanci za mu bi mu bi su daki daki insha Allah mu Allah dan haka dai sai Allah ya kai mu gobe ne za a yi rijewa ta gaba daya amma shi malam sa'idu gobe idan Allah ya kai mu zai da haka muna roƙon yan uwa da su masa addu'a ta fatan alkhairi Allah ya kai gida lafiya ni kuma ina nan tare da ko har yammacin gobe har zuwa gobe mu yi tahajjud tun dare dan mu sauke alqur'ani insha Allah babban makasudin zama na dan saboda mu kare ku saukan mu ta alqur'ani saboda akwai bukatu na mutane da dama na cewa suna son saukar qur'ani da to na da ba ni da lokacin da zan yi tsaya amma idan ku kuma ta bai hajjin sun bara mun faro daga farkon suratul bakara zuwa karshen suratul maryam bana kuma mun fara daga suratul maryam har zuwa karshen qur'ani shi yasa duk da larura ta rikin lafiya ya kamata a ce na ba waɗansu sun ci gaba amma tun da ana son a samu saukar na jure na matsanta a kaina wanda in Allah da goben nan za mu yi wannan saukar a daren 29 kenan wanda muke sa ran kuma ya zama daren layar da dare assalamu alaikum wa rahmatullah